Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da kuma sittin. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalon da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta duk sanda suka ga dama suna iya daddangwale voa hausa.com domin su kama tashar. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hukumar lafiyar duniya ta shirya taro ga kasashen da ke makwabtaka da yankin Chadi domin ganin yadda za su yaƙi cutar kwalara. Sai kuma wasu gwamnonin arewacin Najeriya da ke cewa sun goyi bayan samar da 'yan sandan jiha domin inganta matakan tsaro da ma wasu batutuwa da suka shafi jihohin nasu. Kana muna ɗauke labaran labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. rundunar sojojin iraki ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan isis tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin mosul a mako ɗaya da ya gabata a cewar jami'an amurka a jiya litinin kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kyaftin ɗin mayakan ruwa jeff davis ya ce wannan nasara ya hada da kama garin batela mai nisan kilomita 30 daga birnin gabashin musul sojojin iraki da mayakan kurdawa na peshmerga suna kara dannawa cikin ta kananan garuruwa zuwa arewa da gabashi da kuma kudancin musul a yayin da suke kokarin kusa da birnin wanda suke kokarin kwacewa sai dai kuma jami'an amurka sun yi kashedi cewa za a jima ana wannan gwagwarmaya sannan kuma ana kyautar zaton yakin zai kara karfi a yayin da sojojin ke na kurdawa da iraki suke ci gaba da dannawa zuwa birnin na muso wani babban jami'in diplomasiya na rasha ya ce rasha <coughs> Rasha <coughs> to jama'a ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wasu 'yan bindiga da suka boye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan Pakistan a kudu maso gabashin birnin Kweta a jiya Litinin. kuma sun kashe kuratan 'yan sanda sama da 40 da wasu da wani jami'insu sun kuma raunata mutane sun fi ɗari. rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan je sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san su ba daga baya rundunonin sojan pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakanin su zuwa bayan yau talata waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce sun ji fashewa masu yawa da kuma tashin bama-bamai biyu a cikin kibiyar wanda ke da ɗakunan kwanan 'yan sanda da ake horar da su rahotanni na farko dai na nuna cewa akwai mutane sama da 200 a cikin ginin a lokacin da aka fara rigiman prime minister pakistan nawaz sharif ya yi allah wadai da wannan hari wanda ya kira na matsorata wani babban jami'in diplomasiya na rasha ya ce rasha ba za ta kara yadda da wani shirin tsagaitauta da sunan barin kayan agaji su shiga birnin aleppo na syria da yaƙi ya ɗaiɗaita ba a jiya litinin ne na ministan harkokin wajen rasha sagi rebok yake wannan bayanin bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta na awa 72 ya kare inda kuma nan take jiragen yakin rasha da siriya su koma ga kai har su rasha da siriya dai sun nace cewar suna kai har ne a 'yan jihadi a yayin da masu lura da aiwatar da wainar da ake toyawa da kuma gwamnatocin kasashen yammacin duniya ke ganin masu hare-haren fararen hula ne kawai suke aunawa yayin da suke fada suke dada fuskantar wahaloli iri-iri wannan abu ya tilasta majalisar ɗinkin duniya su jinya aniyar su ta kwashe ɗimbin mutane a birnin saboda ɓangaren da ke yaƙi da juna ba su ba da tabbacin tsaro ga ma'aikatan kiwon lafiyan ba don takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump wanda ke daɗa fuskantar matsaloli a kokarin da yake na lashe zaben amurka yanzu ya juya yana zargin abokin karawarsa hillary clinton da cewa tana tattara ra'ayoyin karya don a ga kamar ita ce ke kan gaba ya ce ƙuri'un ra'ayoyi na ƙarya ne da kafofin yada labarai na ƙarya suke ƙirƙirowa don su kashe mishi kasuwa trump da ya yi wa'annan kalamai ne a lokacin da yake zantawa da ɗimbin manoma a jihar florida jihar da ta zama dole ya yi nasara a cikinta yana so ya ci zaɓen shugaban ƙasa da za a yi na ranar takwas ga watan gobe na nuwamba trump ya ce ya tabbatar da shi ne zai yi nasara a wannan zaben sai dai kuma waɗannan kalaman nashi suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban kamfen nasa da ake kiranta kellyanne conway ta ita dan kanta ta fito tana cewa suna bayan hillary clinton wacce ke ci gaba da ƙoƙarin kafa abin tarihi na zama mace ta farko da za ta tsere akan kujerar shugabancin amurka an soma wani gagarumin gwajin alkur'ani mai tsarki a nan birnin washington dc wanda kuma shine karo na farko da aka taɓa irinsa a amurka wannan gwajin wanda aka buɗe a ranar 22 ga watan nan na oktoba ya haɗo hancin muhimman tsoffin rubuce-rubucen alkur'ani sama da guda 60 ciki har da waɗanda aka wallafa su tun sama da shekaru dubu da suka shige a sassan duniya daban-daban kama daga arewacin nahiyar afirka turkiya iran da kuma afghanistan daga cikin abubuwan da ake nunawa har da wasu manyan allunan da aka rubuta da tawada mai launuka iri daban-daban ana dai gudanar da wannan gwajin ne a zauren baje kayan tarihi na smithsonian da ke nan washington kuma shirin gwajin alkur'ani na haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyoyin tarihi na amurka da na tsakar da na ƙasar turkiya musamman cibiyar tarihin islama ta birnin istanbul da ɗaya da ƙarin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to barin buɗe bude taskar nan namu da tattaunawa da aliyu mustapha sokoto da gwamnan jihar taraba architect darius ishaku salin da yake cikin tawagan gwamnonin da suka kawo ziyara na amurka kuma aliyu ya fara da tambayar nasa ne akan batuwa daban-daban ciki ko har da batun samar da 'yan sandan jiha ga abin da gwamna yake cewa ya kamata eh, jihohi su samu nasu 'yan sanda don yanzu to kana gwamna kana ga kana son a yi zaman lafiya ana nan ana janka da lizami wanda ina nan wanda ka bashi doka ba zai bi dokan ka ba police ba zai bi dokan ka ba sai kwamishina ya bi dokan a abuja saboda haka kai mai kake zama kuma an ce gwamna ne yake rike da an ce gwamna ne yake rike amma police commissioner yana na jin daukar abuja ya yi daidai kenan amma kaga kamar abin da ya faru kwanan baya a lokacin da aka tura 'yan sanda su kamo alkalai gwamna wiki je hana 'yan sanda su kama eh, wannan alkali da aka so a kama shi yasa mutane suke tsoron watakila an ba gwamnoni 'yan sanda za su sa 'yan sanda su dinga kuntata abokan adawansu ya zai yiwu haka a nan garin an yi haka ne ai ba kama. amma kamar zamfara kwanan baya an sa a ji a kama yan majalisa a ji yan sanda ko suka je suka kama su an ce gwamna ya sa gwamna ya ce shi bai sa ba amma dai mutane na cewa gwamna ya sa so shi yasa ake tsoron an ba gwamnoni yan sanda a'a ne ina gani a gaskiya in ana sa yi gaskiya ya kamata gwamnati su rike yan sanda don federal kuma yana da nashi amma excellency in kai za ka rike su da kyau baka jin tsoron wasu gononi ba za su rike su da kyau ba a'a ni na gani fa mafi yawa hmm. mafi yawan gwamnati za su yi adalci za su rike su da kyau ah, ya kake ganin kama alkali da aka yi kwanan baya a nigeria kama alkali akwai doka kasan in za a bi constitution ya kamata a bi tsarin doka hmm. yadda ya kamata don in ba mun bi haka ba in ana sabawa zai kawo cikas yau za ka gan ya yi kyau amma zuwa gobe zai sami to amma wasu na cewa yaki da cin hanci da rashawa da ake yi idan zai za a hana a taba wani a taba wani domin gardaman da mutane suke cewa yanzu in ka duba a gidan kurkuku a najeriya ba za ka samu wani babban mutum a ciki duk na talakawa ne a ciki kana ganin yaki da cin hanci da rashawa din nan za a yi nasara akan shi kuwa za a yi nasara ana ma yi amma gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a duba tsarin ka gani yau in ka kama mutum bai mm. samu izini da shi da kanshi mm. zai samu a kyautata shi ba zai kawo cikas mm. ka bar wasa, kaji tambura na mai kaki. ya irin kiɗin rabanya ne kagan kiɗa na 'yan sanda to gwamnan jihar taraba kenan a tattauna wasu da aliyu mustapha sokoto kafin mu ci gaba a shakata da wannan dange ko turke na yi na kwana alalar tare da martabubi dan malanci kwallo sarkin gudu tare da dange. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan zanta banza. Mace da ne masa ne gazo. Dawaki na suka sun kan haniniya bari gobe ta zan zanta banza. Mace da ne masa ne gazo dan malanci kwallo sarkin gudu Dokin ilka don filinge. Ko ni sa tarike. Yanda kai ka gudu kai ka cila da gudu. Ne ya zan ko da race yana cire madarin Su zan cire mazaya ya ga

ba ba da dan hilinge dan malance haba ka turawa duka sun ba ne na ji sun na ba da dan hilinge dan malance balla sarkin da dan hilinge to sa aka raro da gun sa juru ba aka ba da dan hilinge to sa aka raro da gun sa juru ba aka ba da dan hilinge to sa aka wani safur da sabidi ba aka ba da dan hilinge kauko alashan ba kar kamata ba ba mu jiki wani ya dan sarkin na da dan suka sun kwan bari gobe ta zanta banza. ne dan sarkin na da dan ilimi. an an yi taron suka haɗe gwandu sun zo. gada ya zo an ka shara ya masa ya ci kwallo. ji a daji an yi taron suka haya wuri hakka tanga. gada ya kayo sun ji daɗi Kano hazari sun ji daɗi. To Allah ya ji kanaran baɗa daga batun 'yan sanda sai na yaƙi da cutar kwalara a kasashen da ke makwabtaka da yankin tafkin Chadi domin an gudanar da taro ƙarƙashin hukumar lafiyar duniya game da wannan batu a ƙasar Kamaru. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taron wanda hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who ta shirya wa ƙasashen yankin cikin chadi a duwala na ƙasar kamaru masana sun tattauna yadda za a kawo ƙarshen annobar kwalara a ƙasashen yankin darakta a ma'aikatar lafiya na tarayyar najeriya dr nasir sani gwarzo na daga cikin ƙwararrun da aka wakilci najeriya a wurin taron akwai matakai da aka yanke na tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ake kira cross border da idan matsala ta faru ta musamman annoba ta kwalara sai mutum ya tashi daga ƙauye tragedian da ta faru ya sanar da hukuma local government a sanar da jiha a sanar da ƙasa sannan ta sanar da hukumar lafiya ta duniya su kuma su kara sanar da ƙasar ko da gashi makota ake misali yanzu a ce illela najeriya da boda din ta nijar irin wannan a ce gagari gagari amma an kasa sani sai ta ta wurin minista ta sake dawowa ta zo abin nan to yanzu an yanke shawarar cewa a'a a karfafi kwamiti na ma'aikatan da suke bakin boda yanzu idan abu ya faru kama ministan ƙasar ya sani bokin aikinsa makota makota shi ma ya sani ya ɗauki matakan dakile yaduwar cutar. Duba da yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigo cikin wannan batu ga dangadan. Na tambayi Dr. Nasiru Gwarzo ko yaya girman wannan matsala take? Da duk wanda yake raye a wannan ƙasashe san cewa da wuya a shekara ta zagayo baka ji an ce an samu bullar annobar kwalara ba. Abu ne wanda kusan kashi tamanin cikin 100 nasa zaka iya hasashen ina zai faru kuma yaushe zai faru. Sannan a ce an bar shi yana faruwa. Tsaftar ruwan sha da tsaftar muhalli da tsaftar abinci kadai ake bukata tuni za a kawar da su to amma abu ya kici ya cin ya duk shekara sai an yi kwalara ina sanar da kai cewa duk faɗin duniya babu inda ake annobar kwalara ta katutu irin ƙasashen nan namu guda hudu da maka sai kuma irin su kasashen da daman su daman suna da matsala wanda ba za a yi mamaki ba dan sun yi kwalara kamar kasar bangladesh bangladesh kusan kashi 80 cikin 100 a ƙarƙashin layin ruwa sai ka ga cewa duk shekara ana ambaliyar da sai ta mamaye kasar to duk sanda aka ce da kai an ruwa ya mamaye wuri yana nufin ruwa na sha da na kazanta di ya dagule ya damula ya kuma ruba yana cutar da mutane to su dan sun yi kwalara ba mama hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tumu amin. To, a gaida Hassan mai na kaina, yanzu kuma bari mu sake jin wani gwamna shi ma da dalilin da ya sa yake ganin akwai buƙatar samar da 'yan sandan jiha. Gwamnan jihar Niger, Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya ziyarci sashen Hausa na tattauna da shi kuma na taɓo masa wannan batun 'yan sandan jihar da wasu ke cewa bai dace ba amma gwamnan ko ga abin da yake cewa game da wannan batu a gaskiya zai taimaka ni a da hmm. in aka tambaye ni zan ce kar a yi haka nan za yi mummuna aiki to amma yanzu da Allah na bisa kujeran gwamna kuma na san irin halin da ake ciki zai taimaka saboda mai in ka duba yanzu wajaje da yawa a jihohi vigilante vigilante ne su suke mutane kuma yanzu da ko da kaga da ta masu satan mutane da masu irin rigima da ake yi mutane sukan kawo mana kuke ko kusa kan kawo gudunmawa ta bangaren kamar information mm. cewa kaza amma yanzu sun bari domin ko sun kawo aka kama mutum aka kai shi police station bayan kwana biyu ka shi kan titi in kuma aka sako shi sai je kashe wanda ya bada information. ba ba ganin cewa yan sandan gwamnatin tarayya kenan suka haka to ina ga a ce yan sandan gwamnatin jiha da yan sandan gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha duk ɗaya ne in ka ce me hujja da ake cewa ba a son jihohi samu yan sanda hmm. ana nufin in jihohi samu sanda gwamna zai abin da ya ga dama hmm. to ai na gwamnatin tarayya ma in shugaban kasa ya ga dama zai abin da ya ga dama da yan sanda eh to amma amma yanzu nan ma ba karkashin gwamnatin jiha suke ba amma za ga idan dai ka kai ka kawo kana iya yin da ka gama da 'yan sandan gwamnatin tarayya balle a ce kana da su a jihar in ka kai ka kawo ba to in ba kai ka kawo ba a gona a najeriya bai kai ya kawo ba kwarai da gaske zai yiwu uh, uh, his excellency kwarai da gaske zai yiwu a ce akwai gonan da bai kai ya kawo ba zai kwarai fa ai wani gwamnan ma sai bi ta hanya hanya ya samu biyan bukata to uh, mu je batun ayyukan noma hmm. a jihar Niger akwai wuraren noma bakin gwargwadon hali akwai abubuwan da kuma ake noma da suke albarka misali akwai shinkafa akwai masara da dai makamantansu shin gwamnatin tarayya ta ce ta mai da hankali akan a koma noma shin ina matsayin jihar Niger game da koma gona gaskiya muna so gaskiya mun gode ma gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta bangaren noma da shi ma shugaban Central Bank uh, suna taimaka ta wani kamar program suna kiran CBN Anko Bora Scheme wanda gwamnan kebi ya fara sannan gwamnonin Arewa gaba ɗaya ana yi inda ake taimakawa manoma kuma ana musu rajista iyaka kamar muri a naija mun sa'a yawancin jihohi shinkafa kawai ake yi amma mu program ana, shinkafa ana auduga kuma ana waken soya kuma insha Allah nan da ni na tabbata nan da shekara daya biyu inda magana abinci ne a Najeriya za a samu sauki wannan shekaran an yi shinkafa sosai mutane sun noma sai dai allah ciki ikon shi ruwa ya ambaliya ta wani bangare a naija mun hasarin shinkafa sosai amma duk da haka za a samu abin da aka samu wanda na gani wannan halin da ake ciki ya samu mutane da yawa sun koma harkar noma kuma harkar noma nan na ja ido mun shi muka gada ba mu da mai amma in muka rike noma to lallai arzikin arewa zai karu sosai to ina maganan ah, badeji eh, wurin sarrafa shinkawa na badeji kana tunanin duba wannan bangaren badeji na nan ah, ana duba an samu akwai kamfanin da suka zo za su ci gaba da aiki a wajen ah, tun lokacin waccan gwamnatin ta wuce aka samu 'yan matsaloli amma yanzu ina ganin sun an dan warware kuma muna magana da kamfanin kuma insha Allah kwanan za su bude a fara aiki har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti 21. Yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. garan bawul din da shugaba isu muhammadu ya yi wa gwamnatinsa a tsakiyar makon jiya na kan gaba a jerin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun jamhuriyar nijar a wannan mako jaridar lanketer wacce ta buga suna ministoci 42 da gwamnatin ta kumsa ta yi sharhi a kai inda ta ce akwai alamar son rai wajen naɗe-naɗen ministocin sabuwar gwamnatin da ake kira ta haɗin kan 'yan ƙasa domin idan aka hankalce ta ba abin da ya raba ta da wacce ta shuɗe duk kuwa da cewa jam'iyyar mnsd ta shawarci shugaba isuhu ya takaita yawan mambobin gwamnatin kawai an yi garan bawul ɗin ne don kada a ce ba a yi ba in ji jaridar lanketer jaridar lagrif ta mai da hankali akan har-haren da 'yan ta'adda suka kawo ba kakkautawa a wasu sassan kasar nijar jaridar ta ce matsalar tsaro a yau tana faman fin karfin kundila an kai hari a tizalit an sace mutum a balak sannan ga wani harin da aka kai a gidan yaron kutukale a ƙasa da kwanaki goma kacal duk da ƙoƙarin da gwamnatin nijar ɗin ke cewa tana yi don murƙushe ayyukan ta'addanci jaridar ta lagrif ta ƙara da cewa zai wuya a ci nasarar wannan yaƙi muddin ba a mai da hankali wajen samar da bayanan sirri ba alhali shugaban kasar nijar da kansa ya taɓa cewa dakarun kasar ba su da ingantattun kayan aikin tattara bayanan sirri in ji lagrif a wani labarin na daban da tarwaito jaridar lanketor ta bayyana cewa kasar nijar ta gyara wasu jiragenta na yaƙi masu durar angulu samfarin gazel bayan sun shafe shekaru uku ba tare da sun tashi sama ba saboda dalilai na rashin bindigogin da suka dace da su jaridar ta ce a shekarar 2013 ne kasar faransa ta tallafawa niger da waɗannan jiragen helikwafta da zammar karfafa matakan tsaro saboda haka sake maido da su a fagen fama zai ba sojojin kasar ta niger damar fatattakar masu tayar da kayar baya a yankin difa mu cike sharhin da jaridar Le Sahel wacce ta ce an kaddamar da ayyukan gyaran hanyoyin zirga-zirga a jihar Maradi domin ba talakawa su sukunin kai da kawo hankali kwance. Akalla kilomita 87 na hanyar jan gargari ne gwamnatin Nijar da Bankin Duniya da hukumar haɗin gwiwar Najeriya da Nijar suka ɗauki ɗawainiyar gyare-gyaren su. Jaridar ta Sahel ta ce waɗannan hanyoyi sun haɗa da wacce ta tashi daga Gazawa zuwa Gabawuri sai Gazawa zuwa gidan Tanko. sai kuma daga age zuwa gidan tanko da dankama a Najeriya, a ƙarshe sai hanyar buguzawa zuwa birnin kuka a Najeriya. Le Sahel ɗin ta cike wannan labari da cewa aƙalla miliyan dubu uku na sefa ne za a kashe domin wannan aiki da ake sa ran kammalawa a tsawon watanni goma sha biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana ta tarho. Assalamu alaikum sashi na muryar Amurka. Ina magana da Yusuf da Zuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Ina kira ga hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano. A ji labari kun samu makudan miliyoyin daloli a gurin jama'a. To da Allah da annabi ya kamata a yi aiki da wannan kuɗi a talakawa kada a yi ja ya karɓo ja ya karɓe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. suna na alhaji ali kiraji gashuwa daga jihar yobe yau na shigo wannan fili namu ra'ayin masu sauraro domin na yaba ma mai girma gwamnan mu na jihar yobe ali ibrahim Gaidan, bisa ayyukan alheri da yake yi sabi a nan jihar yobe kamar gyaran asibitin gashuwa da ake yanzu wanda zai ci kuɗi naira miliyan akalla miliyan ɗari shida sannan akwai makaranta da za a gina sabuwa a garin kura to wannan babban abun ayaba ne kuma ayyuka ne na alkhairi salamu alaikum sashen hausa rediyon amerika sunana dan da kagara jihar naija najeriya ina kira da shugabanninmu na jihar naija a halin da muka shiga na rashin wuta nepa a jihar naija gaba daya gaskiya a ce muna da shugabannin da muka zabe su suna shugabancinmu a ce muna cikin duhu muna kuma shiga wutan biyu ke gaba wuta a naija kuma alhali jihar kaduna sun ja wuta a jihar niger da sunan lafiyar su lau suna shan nefan su amma mun bamu da wuta a niger haba shugabanninmu na niger ya kamata ku duba Assalamu alaikum Boys of America mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya mazaunin garin Abuja. <clears throat> a na kungiyar ma'abotan kafafen yada labarai da cin gaban kasa. ina son yi kira ne ga manyan 'yan kasuwan Najeriya musamman arewacin Najeriya wanda suke bin eh, ƙauyuka da ƙananan hukumomi suna sayan abinci saboda su ɓoye saboda su ɓata ma wannan gwamnati na janar muhammadu buhari suna to ƙarya kuke li'ila fi ƙuresh ta allah ba taku ba to ma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice rundunar sojojin iraki ta kwace sama da kilomita 800 daga mayakan isis tun lokacin da aka fara yakin sake kwato birnin mosul a makon da ya gabata a cewar jami'an amurka a jiya litinin kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kaftin ɗin mayakan ruwa jeff davis ya ce wannan nasara ya hada ne da kama garin batela mai nisan kilomita 30 daga gabashin mosul sojojin iraki da mayakan kurdawa na peshmerga sun kara dannawa a cikin a cikin wato ƙananan garuruwa kenan zuwa arewa da gabashi da kuma kudancin musul a yayin da suke kusa da birnin kansa wanda suke kokarin kwacewa wani babban jami'in diplomasiya na rasha ya ce rasha ba za ta ƙara yadda da wani shirin tsagaita wuta da sunan barin kayan agaji su shiga a birnin aleppo na siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita a jiya litinin na'ibin ministan harkokin wajen rasha sargir sergi wato ryberg ya ce wa'annan shi ne wa'annan bayanan inda yake cewa bayan yarjejeniyar tsagaita wuta na awa 72 da ta kare nan ne kuma wato jiragen yaƙi na siriya da rasha suka koma kai ga hare-haren da suka saba yi wasu 'yan bindiga da suka ɓoye huskokinsu sun kai hari a cibiyar horar da 'yan sandan pakistan a kudu maso gabashin birnin kwita a jiya litinin kuma sun kashe kuratan 'yan sanda sama da arba'in da wani jami'insu kuma suka raunata mutane sun fi ɗari rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigan sun yi garkuwa da mutane da dama da ba a san adadinsu ba daga baya rundunar sojan pakistan suka zagaye makarantar inda fada ya kaure tsakaninsu har zuwa asubahin yau talata dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar republican na nan amurka donald trump wanda ke dada fuskantar matsaloli a kan kokari da yake na lashe zaben amurka yanzu ya juya yana zargin abokin karawarsa hillary clinton da cewa tana tattara ra'ayoyin ƙarya don a ga kamar ita ce take kan gaba. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman baba Yakubu ko makere da ta gabatarwa. Da Solomon Abu da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles Hall ni Lada Ibrahim ke cewa sai an jima da la'asar kuma a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin noma tushen arziki wanda Sarfil Lashin Gumet ke gabatarwa sai an jima ku.